أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المجد والقصر ومدهم والسر ومن فصل صغا ألا حظ بعد الهمز واللين قصر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال ومدهم والسر ومن فصل قصرا ألا حظ وعند الأمنس وبعد الحمد واللين فصل مده مو لمير يقول إلى القراء الثلاثة دون إذا أبو جعفر يقول دخل متوسط معنى مده متوسط an gane a da ce wadda mutawassit ya kunshi mutasin da mafasi sai sai ya fita maka da mafasi da haka ma'ana sun ittifaqi gaba daya na muttasil mutawassil wa man fasala masu yin kasarar munfasil su ne ala hud ala abu ja'afar hud yaƙo da aka yaƙo da abu ja'afar suna kasa kaga ya abu ja'afar ya khalafa aslahu min riwayati warshi da kuma min wajihin ala riwayati qalon tunda qalon da fuska haka nan shi ma yaƙo khalafa aslahu an gane ko khalafa aslahu min riwayati sufi wa min wajihin riwayati inda duri yana da fuska biyu shi ko khalaf yana da tawassul an gane ko tawassul din sun ne kitai walai ibn jazari ya kawo maratibul madda san annashi yace wanda ya fuska kun madda mai tsawo su ne hamza da warshi ko suke da madda mai tsawo ta sittu haraka yalihim asim asim shi ke biye da Asimun sai Ibn Amir wal kitai ya an gane ko ibn amir da kisa'i suke biye da su to da haka nan kaga ibn amir da kisa'i irin wadda su nan shi khalafi muhallu shahid shi khalafi yana da tawassul ga munfasil da muttasil su kuma abu ja'far da yabo suna da hasar fil munfasil da tawassul fil muttasil shine alahu wa ka ba'da al-hamzi wal lin ustila ba'da al-hamzi shine Madar badal an gane ko saboda maddal shi ba da hamzi an gane idan alamar da ya zo ma'ana hamzi sabitin au gayyare an gane wa da alhamzi wancan ya ce eh, wasu na da fuska uku to anan abu ja'far kala fa aslahu min riwayat washa وما بعد ba بعد همزة ثابت أو مبين مبين فقصر وقد يروى لرسول أول أو وسطه sune khalafa abu ja'far aslahu nafi'u min riwayati wasu sai zaman na da kasar gidan na kalo haka nan walle ne haka nan alle in ta sole da ya bayyana fashe ne wa hamdar din mutum wace na wawan ko da hani shi ne da waɗannan wajihoyi da wasu ke da su yana da tawassu yana da ko to anan duk abu ja'far khalafa haka khalafa aslahu annan ba min ta ka warshi sai zama ne ya karauka kalun a gurin madallin da kuma madallin gane ko hmm. to wannan shi ne alhamdu ta'ala kalima lisanihi ma haqqiq yaminan wa sahilan bi maddin ata wal qas fi yace alhamdu ta'ala kalima hamdu ta'ala ne suka da kalma guda an gane wanda imamu shaɗi ya kama ka tsaye cewa a zurgu jami'in hamza ta yi talatatun a an zarta hum amlam a inna a unzila waɗannan su ne aduru aduru bi ma'ana nau nau'in haɗuwar hamza ta yi talatatun na ɗaya a an zarta hum ma'ana zuwa da fata fata a inna zuwa da fata a zuwa da fata tsamma su ne guda uku da aka ta farko tana nan maftuha la ta talayyar saboda ta istifani ta biyu takan zo da fataha kamar a an zartawa takan zo da fasara kamar a innaka takan zo da zama kamar a unzila ko a ulabi hukum ko a ulfe su uku ne kadai masu zama hmm. an gane ko ya ce to a can ya kama ka bambance bambancen su hmm. a nan ya ce lisanihi ma haƙƙiƙ yaminun yaminun shine rau rauhun an yaƙo yana taƙiƙil hamza saniya an gane kaga mukhalafatan li asli saboda asalin yaƙo shi ne abu amur abu amur na daga cikin masu tasiri su tasiri ukura su yi hamza ta yi bi kilmatin sama an gane su za khalafa asalahu a nan lisanihi ma haƙaƙi yaminun wa sahilan bi maddin ta kai tasiri bi maddin tasiri tare da idkhali maddin ne shi shine idkhali an gane da dukkan nau'in guda uku gaba daya shine qira'ar marmuz lahu bil hamza fi kalimati ata shine abuja ka abuja fa yana karatu irin na kalo a an anzartahu a yinnaka a wuna bi kuma a unzila a bai shine wasahilan bi maddin ata an gane ko yace wal kasra fil babi hullila hullila shine yaqub sai karanta da kasar kasar anan shine cire idkhali kaza Abu Ja'far yana da wajen yana da idkhali ko hmm. to shi wannan yaqub khalafa yaqub bai idkhali shine wal kasar fil babi hullila dan haka ka wurin yaqub ya ittifaqi rawayan sai ittifaqi a gurin cire alif al idkhal hmm. amma sun yi sabani ta inda rahun yuhaqqiq shi kuma ruwaye su sahih saboda bai ambace shi ba kaga tunda bai ambace ruwaye su ma'ana ruwaye su wa faka aslahu yaqub wa faka aslahu min ruwayati ruwaye an gane ko ruwaye sai yayi mu'ala muwafaqa li aslihi yana tasili amma bai idkhali saboda ya ce yaqub khalafa aslahu fil idkhal an gane to daga kenan kaga kira'ar su gaba daya bi ne akwai kira'ar eh, khalaf tare da raw kaga raw kira sai irin ta khalaf bi tahqiq shi khalaf bi haqq min al muwafaqa shi yasa bai ambaci khalaf ba saboda khalafun muwafaqa ashlahu hamza bi tahqiq kuma biduni dikhal dan haka akwai kira'ar khalaf da raw shine tahqiq biduni dikhal akwai ruwayar ruwai shine tashil biduni idkhal abu ja'far shike da tahilan bi madina ta shike da tashil ba da idkhal an wannan shine abin ya shafi hamza أآمنت مصدر إنك أن تعود لأن كان بالوسأل أن كان بالوسأل مع الحفظ للحلا ولا يتي آمنت مصدر الطب kagana ya zo gurin da wasu ke aka yi sabani gurin karanta shi da sai ne da kuma gurin karanta shi da hamdin wahida wanda ya gabatar maka ka'ida ce umuma an gane ko to nan asali ma wasu yi sabani wasu a gurin su sai ne wasu a gurin su hamza ne to nan shine yace amantu makhlir tib tib shine ruwai ya karanta bil ikhbar ikhbar shine da labari ma'ana cire tambaya cire hamza farko a lafi tadudu a an gane ko can yana ce maka eh, wa ba'aha wa fil arafi wa shu'ara biha amantu bi kulli salisa lam tila wa haqqaqa salin usbatu wani kumbulin bi isbati lula kaga masu isbati sune kumbul da hafi. an gane shi kumbul bi ta kubbila kuma hafsun wa fi kulli hafsun ya ka kaga nan tun daga farko da yake maka amantu yana daga cikin wurin da yace wa in kilmatan atlaqtu da shuhra ta atami ana shuhra a atami da shuhura e eh, ita ma da shuhra shine cewa wuraren amantum nan wuri uku ne daha wa fil arafi wa shu'ara a ga waɗannan surori guda uku da yace Amantun ba tare da ya kawo surorin ba amma ya dogara ga ya shahara ka san cewa ga surorin haka ne ko to don haka bisa ga wannan ka'ida dai an bata mana akhbir tib aga tib shine ruwai aga ruwayar ruwai aga ta yi tsob daidai da ruwayar kumbur ta yi daidai da ruwayar ham mm-hmm. shine manar akhbir tib sauran kuma suna da hanzatai an gane ko sai eh, saura nan. saura eh, ruwai an gane ko aga ruwai suna da tafi an gane sai kuma halak salaf yana cikin wa haƙa tsakanin suhbatu ka kala ya yi taƙiƙi a amantu irin na ruwayar ruwai ta kada kala salaf da ruwai ta yi taƙiƙi a amanin a kala amantu kala fir'aunu amantu lau ko ƙala amantu kaga sun khalaf ya yi taƙiƙi kuma da hamza guda biyu a amantu an gane muwafaqatan li asli shi eh, khalaf da raw shi raw mukhalafatan li asli a yi wannan da ya ai eh, menene ba shi shi da ra'a mun zo ba yanzu muna magana akan ruwai shi ruwai wannan da muka kawo ruwai shi ikhbar yake shi kuma khalaf yana kawo Hamza hamzatai ne kuma muhaqqaqatai ne an gane saboda ya ci hakka tsakanin suhbat an gane saura abu ja'far kaga abu ja'far shi kuma ya sahil thaniya an gane amma nan kun san ba idkhali to saboda me da idkhali saboda me ina cizon abu jafar ido kan muwafaqatan ah. ne saboda wani to me yasa asalin su ba ido kan Allah ya samu na cewa a ya saba a wani ba ya ce wa abdulan bin madin a sha ba hmm. kuma tun da bai kawo abu jafar ba ta gama abu jafar muwafaqatan ne asali to me yasa ba mu masa ido kali ba saboda ka'idar da ya kawo wala hamza la madda bainal hamzatayn huna wala bi haythu thalathun ne wannan da haka amantu salatu hamzat duk inda aka samu salatu hamzat ba a yi idkhali an gane ko dan haka Abu Ja'far wa wa Abu Ja'far yuhaqqiq wannan ko Abu Ja'far yusahhil bidun idkhal an gane ko shine amantu makhbir tib a innaka la anta ud an gane ko a innaka la'anta yusuf innaka la'anta yusuf ya ka mana cewa ibnu kasir ke yin alhamdulillah ko inda yake cewa wa amanu wa rabbil bari qalu innaka daga fala yawwa qalu innaka daga fala ibnu kasir to wa wafaqahu abu ja'far haka abu ja'far yana kira irin sai ibnu kasir karanta ka a innaka la'anta yusuf mm. yace a in kana a an kana an kana fit da ya ana fit ramzi ne na khalaf fa'ul ko ya ce yana karanta khalaf na karanta an kana malin wa banina wa banina da da ziyadatul hamza ikhbar an gane sai ce an kana da malin wa banina mukhalafatan li asli tango yake cewa wafi nuna bi an kana shaffa amzatun wa shubatu aidan wa dimashqi mutahila kaga hamza ya yi shi a can to nan khalaf khalafa sai khalaf yana karanta da ikhbari an gane haka nan kuma ala hadha ikhbar an gane eh, wannan ikhbari shi ya yi khalafa aslau sauran su ma za ka zo ga sun khalafa sai ce wasal iz hala wasal kai su'alin wannan irin karatun da hamza ya a can shine is'al dan haka mai da shi hamza istifham shine kira al izhala kaga iz abu ja'far hala yaqub babu rawu salata duk sun ta ba asalin shi khalaf asalin sa hamza na ita na eh, eh, tasmiya shi'i shi kuma yake ta shi kaga ya saba ma abu amr da yaqub kowanne asalin su da ikhbari yake karanta su kuma sun saba sun mai da shi bi ittifaq an gane wannan ko wannan shi da ibn kasir suke suka a to shine ai eh, kaga su asalin su me suke su ikhbari ke hari suke to sai gashi sun saba asalin tunda kaga masu tsali su ali da mawa ibn amir da ibn kasir da hamza kaga kuma kowanne su a cikin wancan banda hamza ba wanda yake da ruwaya da aka jingina masa mm. kuma hamza da aka jingina masa khalaf khalaf khalafa mm. sannan waɗannan biyu su ma tun da ba ambace masu gidansu a gurin karatun su'al ba kenan da fi da abu amur suna da suna suna an gane tun da su'al ya faɗa an gane ya ce fi nuna bi an kana shafa shafa shi ne mai da ya hamza biyu ta ga ma'ana ya eh, hamza da dimashki da ibn kasir su suka mai da ya hamza kenan duk ra'ul arba da cikin saba'a hamza ne ce gare su to ya kalaf da ya bi hamza da shi ma ya tsaya bisa ga hamza biyu to sai ya saba ma hamza sai hamza ya an gane ko sauran da waɗanda ba wannan ba ba hamza ba ba Ibn kafir ba ba Ibn amir ba su ke da hamza guda an gane su ne nafi'u da ibn nafi'u da hanafi'u da asim da kitai nafi'u asim kitai da yabu amr nafi'u asim kitai da abu amr kaga waɗannan hamza da shekarar karanta haka ne ko to sai asalin sai abu ja'far ya saba ma nafi ya karanta da hamza biyu shine wasu shi ma yaqub ya khalafa wa abu amr sai karanta da hamza an gane da abin yake ko to wannan shine wasu al-mu'azhabtu min salana abin da ya shafi an kana kenan sai kalma ta biyu ita ce azhabtu an gane azhabtum ita kuma ibnu kasirin da ibnu amir وحمزة أصحابكم في لحقة في شرك آت أخرى كما دامت kaga ibn kasirin da abu amur daga cikin asalin waɗannan ƙurra'u talata gaba ɗaya asalin su ba wanda yake karantawa da tashwi'i an gane da tashwi'i na na hamza biyu hmm. to za ka kenan asalin su ne suna karanta na hamza ɗaya to a nan sai aka ce su ko yaƙu da yabu jafar sun saba ma asalin sai suka yi tashwi'i suka karanta da su? sai suka yi karatu irin na ibn kafirin da ibn Adam. an gane ko hmm. a azhabtu haka su karanta mukhalafatan li asli shi ko khalaf kaga lam yukhalif aslahu ana da ka khalaf yana nan tare da hamza wurin karantawa da isbari azhabtu tayyiba an gane su وأخبر في الأولى إن تكرر إذا سواء إذا وقعت ما أول الدرس فاسأل وأخبر في الأولى وأن شين الاستفهام المكرر وأن ملغا من يشأ سنة شاربية كو هو نيرا قائد وجن صار استثناءات من ذلك sannan sai ya ce asibir filula in takarar idan idan shine ramzin abu ja'far shi ke ikhbari fil awwal kuma da an ce mutum yana ikhbari fil awwal to yastarfi fil thani ba a hada su su biyu a ikhbari kuma ba a hada su ana kan akan iya hada su a istifhami amma ba a hada su a ikhbari da haka idan mutum ya karanta ɗaya da ikhbari to ba makawa ya karanta ɗaya da istifhami an gane ko amma karanta da istifhami tana iya yiwa ya karanta su duka biyu da istifhami la an gane to nan da yace wa akhbir filula in takarrar idan shine Abu Ja'far Abu Ja'far ka'idarsa shine al-ikhbar fil awwal wal istifham fil thani wannan shine ka'idar Ibn Hani da ka kirar Abu Ja'far ta yi kama da Ibn Hani an gane sai dai suna da bambanci wurin mustasna yace siwa idza waqa'at ya istisna'in guri guri biyu na farko idza waqa'at alwaqi'a an gane nan ya saba siwa idza waqa'at ma awwal adh-dhabh fas'ala sai istifham fil awwal shine fas'ala da haka ma'ana wal ikhbar fi tsari da haka waɗannan guda biyu sune karanta irin yadda nafi yake karanta na suratul waqi'a an gane duk da cewa nafi shi ma yayi istisna'in na suratul namal da haka da yaqub da abu ja'far da nafi sun yi tafaki a gurin al-ittifham fil awwal wal ikhbar fil thani ala suratul naml an gane ko to wannan shine cewa idza waqa'at ma awwal dhabhi ala sai canza sune mustasna dai da haka duk sauran guda goma sha ɗaya ne dama guda tara ɗin yusbiru fil awwal wa yastafin fil thani sai waɗannan guda biyu an gane yastafin fil awwal wani shi ne yaƙo hmm? abu jafar afon shi ne abu jafar eh, eh, tare da awalin zai na farkon suratul eh, safat azibin suratul safat tana da guda biyu a idza mitna wa kunna turaban wa idza mana inna akwai na biyan kuma inna la su ne guda biyu to na farkon shine Abu Ja'far ya saba ka'idarsa hmm. ina karanta shi bil istifham an gane amma na biyun yana nan bisa ka'idar su yana karanta akhbar fil awwal wal istifham fil thani وفي الثاني أخبر فتح والعنكب اكتاح وفي النمل الاستفهام فيه ماكلة وفي الثاني أخبر حط فيكما يعقوب عن ذلك قراءة أكثر قراءة أبو جعفر قاعدة شين الاستفهام في الثاني معنى والإخبار fil awwal haka ne ko akhbir fil oh, thani haka ne yana ikbar fil thani hmm. yana istifham fil awwal haka ne ko aka san kirar Abu Ja'far shi Abu Ja'far yukbir fil awwal da istifham fil thani wannan take kira'an nafi'u qa'ida hmm. kira'an nafi'u al istifham fil awwal wal ikbar fil thani hmm. shi wa zuwa guda biyu da istisnai shi wal kisa sai suratul sai sa sai mata karatu irin na Abu Ja'far haka da abu ja'far da yaƙo sun ittifaki a na suratul ankabut cewa al'awwal bil ikhbar wa tsari bil ikhbar an gane ko na sai ce wafin naml littifhamu kun fi himakina yawa shi ko yaƙo na suratul naml istafhama guda biyan duka an gane kamar yadda abu abu amrin ke yi abu amurka gana karanta su da istifham guda biyan duka to shi ma haka yayi an gane yaƙobu wa faka abu amurin a nan gudu an gane da cewa yana da ka'ida cewa fa'in kala ko azkur wa illa fa qawla to anan kirar yaqub wa kira ta abi abd babu da ya kawo saboda ya riga ya kawo musu ka'ida ta cewa fa fitani akhbirhum idan bai kawo maka wancan ba to ba za ka fahimci cewa yayi للموافقة بني باك عوكا سوعة ناكر عشان تكون وفي الثاني أخذ عن ذلك في سايقا وقيتا ومن تارقا تشغني يمكن لا إله إلا الله إلا الحمد لله من كلمتين وحال اتفاق سهل الثاني إذ راه وحسبهما كالاختلاف يعي ولا وحال اتفاق سهل الثاني إذ راه ونسينا همزتين من كلمتين sunan ibi ne akwai mutafikatai ne akwai mutafikatai ne an gane al-mutafikatai ne mafuhatai ne da mafuhatai ne da mazlumatai ne ne mutafikatai ne an gane akwai mutafikatai ne wanda suka saba wata ne mafuha ta biyu mafuha wata farko mafuha ta biyu mafuha wannan ne mutafikatai ne ya kamata zama guda shida an gane bisa ga ka'idar da ya kasa kasance inda har kasin guda uku ne fataha kasara damma da haka idan hamza farko na da fata kaga hamza farko tana iya zuwa da fata tana iya zuwa da kasara tana iya zuwa da damma sun zama nawa sun zama uku kowace idan ka ɗauke ta ka ɗauki hamza farko na da fata to hamza ta bi ita ma tana iya zuwa da fataha ko kasara ko damma idan hamza ta bi ta zo da kasara ita ma ta bi na iya zuwa da fataha ko kasara ko damma haka nan ta uku shi yasa sai ka buga 3 times 3 3 adadin fatahar hamzar farko times 3 so adadin wasalin kowace hamza ta biyu sai ba fara da aka kenan asali adadin da ya kamata mu samu na hamza wasalin hamza gaba daya hamza ne an gane su zama tara abin da ya sa wancan hamza ta ne mai kalma suka zama uku saboda shi hamza ta biyu ba ta sauyawa hamza farko kadai a hamza ta farko ba ta sauyawa ta biyu ke sauyawa da aka kodayaushe ta farko a ce da ko dai ta bi ta zo maftuha dama ta farko maftuha ko ta bi ta zo maksura dama ta farko maftuha ko ta bi ta zo madmuma dama ta farko maftuha ce kaga shi sa mu ta hamza tsayin min kalma iya ka kashi uku amma yadda muka zo mu tsayin min kalmatai ne kaga sun sai tara saboda duk waɗannan wasalin farkon shi ma yana sauyawa to tun yana sauyawa kuma guda uku ne so uku ne ba mu tara a cikin tara sai fitar da mutafikatai alharaka wanda ta farko na da fata ta bi ma na da fata da wanda ta farko na da kasara ta bina na da da wanda ta farko na da damma ta bina na da damma waɗannan su ne mutu da ta yi ne sai mu fitar da su kaga da mun fitar da su uku daga cikin tara saura na saura shida to a cikin shidan shine ba a samu guda ɗaya ba an gane ko shine wacce ta farko take da kasara ta bina na da damma da aka an samu guda biyar da guda biyar da aka samu ciki za ka auna su da mafuha idan mafuha ta zo a farko to ta biyu na iya zuwa maksura ko ta zo malumuwa idan maksura ta zo a farko tabi na iya zuwa maksuha ko ta zo madumuma idan maksura ta zo a farko an ga idan madumuma ta zo a farko to a nan tabi sai dai ta zo maksura ba ta zuwa wata da zama maksura to mahallin shafi ne ya ce wa halar tifakin sahil Sani, isa tsara isa ramzi na abu ja'afar tsara ramzi na ruwaisin hanya yaku suke tafilin alhamdulillah tsaniya an gane in ya kasa mana musul mutafiqatai ne ana da mazhabi guda uku akwai mazhabu falo shi shine ta hilo hamza idan maftuha ce ha, idan maksura ce da maduma ta hilo hamza saniya an gane ko akwai mazhabin abu amur bin al'ala Shi ne al da fi salasa hmm. yana isqadi bi maftuhatain da mafsuratai ne ga madinatai to ya san da hamza guda ya ce ja amuruna mm. wa huwa alladhi fi sama ilahu wa laysa lahu min duni awliya ulaika wa sabon abuwa qalun da bazzi suna tare da abu amr fil maftuha suna isfadi, amma fi gairar maftuha suna tasili amma tasirin su ga alhamzatul ula wannan shine bambancin tasilin qalun da bazzi da kuma tasilin warsu da kumbun. su wasu da kumbulan hamza Sani suke wa tasiri su haƙaƙa hamza ula shi kuma ƙalun da bazai hamza ula suke wa tasiri su haƙaƙa hamza Sani. a gane ko to nan da yace lisa wa halar tifaqin sahil sani kaga da yace sahil sani a ga kenan iz dara iz ga abu ja'far kenan abu ja'far khalafa aslahu min riwayati qalun an gane tunda qalun sahil ula to shi yanzu sahil sani an gane haka nan ruwai ruwais an yaqub kaga ruwais an yaqub khalafa aslam ta haita ina ta gurin idan shi abu ja'afa abu amrin me yake ga mutafiqatai ne istihadi to shi ko bai istihadi yana tasirin saliya kaga ya saba ma aslam an gane ko saura raw khalaf ma a asli an gane hamza me yake yi dama haƙiƙi kufiyuna ba sa jirki da hamza kaga hamza ta haƙiƙi yake da haka khalaf shi ma yi haƙiƙi an gane ko shine izdara wa haqiqhuma ka haqqaqa su kal ikhtilaf kaman mukhtalifatain ya'i wila ya'i shine ramzi rawa rawa ka garo yana taqiqin mutafiqatain kuma yana taqiqin mukhtalifatain an gane ko yana taqiqi sauran ba sauran ba sa taqiqi a mukhtalifatai ne amma ya kama mana wannan aiko halar hmm. faqin sahilin sani isara ta haka izdara suna tafili an gane ko fata suna tasinin asaniya sannan eh, mutafikatai ne a mutafikatai ne da ya ce raufin na ta ya nuna cewa sauran ba sa haƙiƙi idan ba sa haƙiƙi ga mutafikatai ne mai suke ta tasiri kuma dama wajihin tasirin su ga mutafikatai ne iri ɗaya ne fa nau'ani qul kal yawa kal wawi suhila wa min minha ubdila minhuma an gane وقل يشاو إلاك الياي أخيص معدلا وأن أكثر القراء تبدلوا إذن وانا تسهيلا دا ما شيني تسهيلا هذا سما كما نوئي دي تبقى سوى اتفاقي إذن وانا نوئي تسهيلا to shine tasirin da Abu Ja'far da Ruwai suke yi ga mukhtalifataini an amma ga mukhtalifataini to suna tasirin saniya an gane shi duk ya saba يا سابا في المتفقتين كما يا سابا في المختلفتين هو اللي ينعين تحجي أنقانكم الحمد لله يا رسول الله الحمد لله أي وأنا كراتو يو لهدي شرين بيو قوة شوال هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم هذا الشيكارة دبو إردري حدود أربعين دقيقة wanda ya daidai da sha hudu ga watan jun watan shida miladiya 2020